taharatul hadis sarki ne daga kazantan da ta fito daga jikin mutum shine taharatul hadis wa taharatul khabati da tsarkin dattin da zai samu mutum a daga jikin shi yake ba shi khabasi din nan min badani daga wuri wato da kazantan wuri ya zama an kauda shi wa saubi kazantan tufa ya zama an kauda shi wal makani wurin da za a yi sallah ya zama babu kazanta wa saturul aurati sannan mutum ya rufe al-aura wasu gibalul qiblati mutun ya kalli alqibla wato ka'aba wani mai littafi na cewa wa'inin tukifat Allah ya kare kada Allah ya nuna mana wannan rana a ce ga wata rana ka'aba an rushe ta to ko an rushe ka'aba ita ce bi wurin kallo nan ne wurin da za a kalla insha sallah kai Allah ya kare mu yoren da za a ce an kai hari wa ka'aba ta tashi kai kasa ana cikin bakin ciki duniya kuma zai wuya a zauna wani lafiya magana zaman lafiya ya kare ko sana'a mai kake dole ka san kai ma ka bashi duniya ta riga ta rikici to ita alƙibla nan gabas ka'aba nan dai ake kallo ko da ba ka'aba ko wa tarkul kalami da barin zance shi ma shar'i ne a sallah kar mutum yana sallah yana ba da labarin adashi wa tarkul af'al kasirati ko kuma mutum ya rinka ayyuka masu yawa ɗan soshe soshe jimi akhdari wa auratun rajuli ma bayna surrati ila rukubati al'auran namiji shine daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa wal mar'atu kullaha auratun mace in za ta yi sallah dukanta al'aura ne ta rufe jikinta ma da wajha wal kaffaini in banda fuskanta da tafukanta amma ta sa mayafin da zai lillibe ta gabaki daya wa tukrahu salatu fi sarawili sa wando shi kadai ai sallah kyam ana kyaman shi illa idan kana fawqaha fawqaha ne ko shay'un sai in akan shi an sanya wani abu wa man tanajjasa sawbuhu wanda tufan shi ya samu najasa walam yaji sawban gairu, kuma bai da wani tufan ban da shi walam yaji ma'an yaghsiluhu kuma bai da wanda zai wanke aw lam yakun indahu ma yalbisu ko kuma bai da wani tufan da zai sa hatta yaghsiluhu har ya wanke wa khafa hudul waqti ji tsoron fitan lokaci sallabi najasatihi ya salla da najasansa kaga yanzu arziki ya samu mu dai ba mu taso a irin wannan rayuwar ba amma dai iyaye suna faɗin cewa an yi rayuwar da za ka ga gari ai ko unguwa ko irin wannan unguwannin da muka dan ce wani rigan shi ɗaya ne wani rigan shi biyu in za shi in za shi sha'ani yana da riga kwaya ɗaya da aje ita kaɗai da an gan shi da wannan rigan an san sha'ani za shi to kai kaga a yanzu akwai yalwa fa wadata ne da zuci kusan ya ƙari wala ya yahilu ta'khiru salati li adami daharati dan ba a tsarki ba a jinkirta sallah sallah na da muhimmanci ومن فعل ذلك وان يأكل وان فقد عصى ربه ya saba ma sa an gane ko wa man lam yajid ma yasuru bihi auratahu wanda bai samu abinda da zai sifita auren shi ba sallahu riyanan ya sallan haka nan wa man akhta alqiblata wanda ya kuskure ma alqibla a ada fil waqti ya saki a mafan da lokaci in ba lokaci ci guda harkar shi wa kullu i'adati fil waqti fa hiya fadilatu kan yi wani larabci hmm. duk wani a mazhabu malikiya dini kaji an ce mutum ya maimaita sallah inda lokaci to maimaita wannan sallan ba dole bane ko da lokacin Allah ya taimake mu wa kullu i'adatin fil waqti wa hiya fadilatu duk inda kaji an ce a maimaita sallah amma inda lokaci to maimaita wannan sallan musabi ne ko sunna bai kai na ya zama wajibi wa kullu ma tu'adu minhu sala kai duk wata sallan da ake maimaita ta fil wakati a cikin lokacin ma wala tu'adu hulfa ita faitatu wala an-nafilatu banda sallar da ta riga dama ta riga ta tafi abunta haka nan nafila wato ka san akwai wanda suke da rawati suna da dagewa to in nafila ta kubuce ba za ce mutum sai ya biya ba in ya biya ya kyauta inda yanayin biyan in ta riga ta kubuce ka da yanzu misali mutum ne yana sallar nafila ya zama shi jiki yi riko da sunna yana sallar nafila da kawo hudu kafin sallar asar sai zo iska riga an fara sallah kaga ta zama fa'ita to gashi dai a lokacin sallah asar din ne ke shine ce banda ita haka nan kuma sallolin fa'itain su karan kansu sallolin farilla Allah ya ce mu ce mu sai mu tashi wani sabon fasalin ya kare a fasalin mai ashiwa mai ashimawi fa ina ne yake